واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون mushrikai suka yi rantsuwa da Allah rantsuwa mai tsanani wadda za su iya suka ci tabbas in Muhammad ya zo da aya daga ayoyin da muka ba da shawara to za mu yi imani da su, ka ce masu ya kai wannan annabi, ayoyi ba a wuri na suke ba, na in saukar da su, daga wurin Allah suke kaɗai, yana saukar da su a lokacin da ya ga dama. Kuma me ya sanar da ku, ya komo muminai, waɗannan ayoyi idan sun zo a yadda suka ba da shawara ba za su yi imani ba, za su tsaya akan girman kansu da jayayyarsu saboda ba sa son shirya.